Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa da abokan arziki, ina muku fata alheri barkamu da dare da warhaka. Kwana biyu da an ni shiru to ai mu afwa ai afwa. Eh mun je binkicewa ne saboda idan muka sako wasu lakani haka haka ai ba zai yi ba sai dai an jaraba in aka jaraba kuma sa lallaba mana yan uwa almajirai masu bauka eh, wato almajirai su amfana eh to wannan sirri gaskiya zan ce ajaibu ne eh ajaibu ne kuma mai karfi sosai kuwa wallahi to amma dan Allah ji tsoron Allah ji tsoron Allah to ga yadda ake aiwatar da wannan siri da farko ana samo wato abin nan kadangare amma na to ana samun wato kadangiri eh, na gida da na gona in aka samo shi to za ka rubuta ne za ka rubuta wato sunan kadangaren nan da larabci za ka samu wanda zai rubuta maka ne da larabci idan ka iya to alhamdulillah in baka iya kuma baka samu wanda zai rubuta maka in ka samo to shi wannan kadangaren na gida za ka yanka shi ne amma ana so a kama shi ne da rai eh za ka kama shi ne da rai to sai ka yanka shi in ka yanka shi to kar ka sa um, kar ka bari wannan shi wannan jinin shi ba kasa za ka samu wani abu ne kawai sai ka tattara wannan jini haka zalika shi kuma wannan kadangaren na gona an aka yanka shi shi ma ba a so jinin shi zuba kasa ka samu wani abu ka zuba shi kuma ga jinin kadangaren na gida ga jinin kadangaren na gona to sai ka samo kudinka amma na takarda ba ba na leda ba na takarda to in ka samu ko dari biyar ko naira dari ko dola ko sefa ko to in ka samo shi amma ya zama to na leda to sai ka rubuta wato ka dauki wannan shi jinin kadangaren na gidan nan ka rubuta sunan kadangaren nan ka rubuta shi wannan sunan kadangaren nan da larabci akan kuɗi to sai ka ije wannan kuɗin ka dauki wani kuɗi kuma ka rubuta sunan kadangaren nan na gona a larabci kuma sai ka ije su in ka ije su sai kuma ka tashi ka samo wannan a ka sabon ƙwarya to in ka samo sabon ƙwarya sai ka ije shi wannan kuɗin a ƙasa ka sa shi ka sa su kawai duka biyun su kawai ka sa wannan kudin nan duka biyun su ka sa su haka sai ka dauki kuriya ka abin nan in ka in ka ije su duka bin sai ka rufe shi wannan kudin da kuriyan nan to sai ka zauna in ka zauna sai ka fara kira sunan sunan ka dangare na gida za ka yi ta ce ne za ka zauna kan wannan kuryan sai ka dinga kana ce kana cewa kai ki dai kai ki dai kai ki dai kai ki dai kai ki dai kai ki dai haka za ka dinga kiran sunan ka dangare nan har guda dari uku da talatin da uku to in ka gama wannan sai kuma ka sake koma kuma ka sake yin kaici da sha kaici da sha kaici da sha kaici da sha to sunan ka dangaren gona kenan fa za ka yi ta kiran shi kaici da sha kaici da sha kaici da sha har uh, Eh, guda ɗari uku da talatin da uku in ka yi haka to abinka ya kare fa wallahi aiki ya kare kenan sai ka dauki kudi guda ɗaya dama su wannan kudin guda biyu ne ko to ka bar su ya ɗin kamar wani minti kamar minti talatin ko minti arba'in haka saka dauki saka kwashe wannan kudin ka sa guda daya ka sa shi a cikin bag dinka in ka ije shi a cikin bag dinka to wannan guda biyun na biyun shi ne suka sa shi a cikin adunu suka fita in ka fita suka je wani babban shago ka je ka samu babban shago suka ce kana so ka sayi abu da wannan kudin ka ce kana so ka saya abu da wannan kudin suka ba su suka karba abin da zaka karba to idan mun dan suka dauki kudin nan suka sa shi a juna a wajen da su suke ije kudin su to wallahi tallahi duka kudin da ke cikin shagon nan dole za ka zo ka same su a gidanka ne eh to wato na ba da sirrin nan ne saboda kada a ce ba ka da shi eh ba ka da shi kada a ce ba ka da shi ba wai na ba da shi a jayin mugunta ba ne idan eh, Allah a kiyaye a kiyaye eh, karamin almajirin ku ne kuma shuga daga jihar nasarawa ina yi muku fatan alheri assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu